yau ladi 19 ga watan safar ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 20 ga watan nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 63 haka daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ka'ida shi'a al-isne a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali shasari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi yan ba su manta ba malai yana kawo mana bayanai dangane da 'yan shi'a da suke da muguwar aƙida na cewa alkur'anin da ke hannun musulmi a yau ba cikakke ba ne mafi yawancin shi an zabtare shi an zubar da shi saboda wasu mugayen manufofi wai da sahabbai suke da ita wasu kuma bayanan da ke cin alkur'anin wai ba na allah ba ne kakkarawa aka yi wannan aƙidan ko ba a gaya maka daga ina ta zo ba ya kamata ka sani aƙida ce wacce ta zo daga yahudawa da kiristoci domin su ne allah maɗaukin sarki ya tuhuma da cewa sun ɓata littafin allah sun ƙara sun rage sun birkiɗa shi haka to sai suka ƙirƙiri wannan muguwar magana suka jefa ma 'yan shi'a a matsayin su ne masu yaɗa magana a madadinsu don a ce shi ma alkur'ani yana da matsala ba don komi ba sai don idan aka bar alkur'ani ya zama yanzu shine littafin allah tilo wanda bai da matsala to duk jama'a shi za a bi sai su sai zama ba mai bin su to shine sai a ce ku je <clears throat> inda qur'ani yake <clears throat> shi ma ku ta da hatsaniya a wajen ina fata mun gano wannan da kyau shi an ci ne a je a tada ƙura don alkur'ani shi ma yadda ake da shakka a sauran littattafai to shi ma ya zama ana da shakka a kan shi shine aikin da yahudawa da kiristoci suka ba 'yan shi'a suke musu shi sa duk inda ɗan shi'a yake za ga yana da alaka da kirista yana da alaka da bayahudi yanzu me ya kai ofishin jakadancin amerika ya ce abi shi'a sannu sannu a najeriya me ya kai me ya kai yau idan da ahalus sunna ake ma abin da ake ma 'yan shi'a kana tsammanin ofishin jakadancin amerika zai ci abu sannu sannu abokan aikinsu ne yau idan da kasan ahalus sunna ne ake tuhuma da kera makamin nukiliya kana tsammanin amerika za su kula yarjejeniya da su yadda ake masadam allah haka za su yi masu kun gano wannan da kyau ko amma me zai hana ba za a fada ma iran kamar yadda aka fada ma iraki ba to za ka san akwai lauje cikin naɗi akwai magana jama'ar annabi kun fahimci wannan akwai magana a ƙasa aiki suke masu don duk inda shi'a kwaya ɗaya ya bayyana to al'umma sun shiga uku a wannan wajen sai ya lalata komi sai ya ɓata komi sai komi ya tafi a jirgice iza wannan aƙidar na sukan alkur'ani kun ji daga inda ta samu asali allah shi kyauta waƙalar kashani kashani ya ce almustafadu min jami'i hazil akhbar fa'idan da su 'yan shi'a za su samu cikin waɗannan hadisai nasu wa gairi ha da wasu hadisan ma minar riwayat na ruwayoyi jibge min tariki ahalil baiti alaihi salam wanda ruwayoyin suka zo ta hanyar ahalil baiti shine innal qur'ana allazi baina azhurina wai qur'anin da ke cikin mu yanzu laysa bi tamamihi wai ba cikakke bane kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai kaman yanda aka saukar mu annabi muhammadu to ba haka yake ba bal minhu ma huwa khilafu ma anzalallahu wai cikin abin da ke cikin ƙur'anin mu na yau akwai abin da saɓanin abin da allah ya saukar ne yake ciki wa minhu ma huwa mughayyarun muharrafun daga ciki ko wanda aka gayyara yanda yake sannan kuma aka canza shi aka juya gaba gaba ya koma baya wa innahu qad huzifa anhu aka kasira suka ce <clears throat> wai an cire abubuwa da yawa ciki minha ismu ali wa duk inda sunan ali yake an sa kafa an tugaɗe shi fi kasirin minal mawadai a wajeje da yawa wa min labzatu ali muhammadin ghaira marra kuma an cire sunan iyalan gidan annabi ba waje ɗaya ba ma ba waje biyu ba wa min asma'ul munafiqina kuma da sunayen munafikai ma duk an ciccire fi ha a inda suka zo ka san munafikai wai sabon annabi mun gane dan allah jama'a dan shi ana ganin mutuncin annabi yanzu ko barinka aka yi baka da karatu baka da ilimi aka bakka da salon maganan bahaushe kadai cewa sai hali yayi ɗaya ake abota me suke son su danganta wannan zuwa ga annabi alheri ko tsiya wannan sharri ne wallahi shi a sharri ce allah kiyaye wai suna munafukai wannan bayani ga karanta ma bainal kausaini abin da ke cikin kausin nan guda biyu duka tun daga inda ya ce al-mustafad har zuwa inda ya ce fi mawadi'iha haɗin nan ya ce fi nuskatul musawwara li tafsirin safi ya za cikin nuska ne musawwara na tasirin safi a shafi na 24 al-muqaddimatu sadisa fi nafzi mimma ja'a fi jam'il qur'an da suka zo suna bayanin abin da ya zo na tattara alkur'ani jin da suke ma alkur'ani raga-raga sha ba littafin allah wani yanzu a wajen shi'a ko babu qur'ani a duniya wani abin da ke hannunmu kawai wani abu ne a kuma ta fa mun karanta da ko a nan yahudawa malaman suka ce babu littafin da yake tsare <clears throat> kararre da allah ya saukar daga sama irin ƙur'ani domin duk da saɓani da bambancin aƙidu da musulmi suke da shi sun iya haɗa kai akan ƙur'ani ɗaya ya ce in ba littafin allah bane wala ba zai yiwu ba kowa sai na shi ko su 'yan shi a tsinannu wannan ƙur'anin nasu da muka karanta kwanakin baya sun kasa fito da shi a yi in kuma da suna da ina kofin za ka ji malamansu na yau don za mu zo mu karanta suna musun aƙidan cewa ƙur'ani ba a canza shi ba amma kana shiga cikin littafin da ke musawan sai kuma ya kawo wasu ayoyin ya ce haka suke a'a sunan wannan abin tufka da warwara kuma ke sa in baka san aƙidan mutane ba ko Allah ta sun kai ka sun baro ka za ka fahimta a makare an gane yaro ne ya zo man tambaya <clears throat> ga wasu yara sun bayyana a garin sun ce khawarij jini ku hankali sai je yana ta faɗin kariya na ce su wani khawarija ne ita zage-zage ta suruce-suruce cikin kwanakin nan <clears throat> akwai katin da muka yi sun zo ɗaura aure garin da za su kwana sai suka zo majalisin nan a yana zuwa majalisin sai muka zo muna karatu na manta littafin shi da kan shi kiran awa yake tuna mai ce yana ba da hakuri yana roƙon a yafi mai da Allah yake cewa na yi karatu yana cewa hawarijanci gwargwadon label ɗin abin da mutum yake da shi gwargwadon abin da yake iya yi ne har zuwa sanda zai girma ya balaga shi shine kike ganin zai iya tawaye ga shugabanni ta hanyar kisa da sauransu amma karuwa yake kaɗan kaɗan kamar shi'anci ne kamar ɗariƙanci ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yake hawa har ya kai sanda zai yi da akwai abin da ya fi ƙur'ani akwai wanda ya fi annabi akwai wanda ya fi allah akwai wanda ya fi kaza abin yana shiga kaɗan kaɗan kaɗan ne yazidu wayan kus yazidu bi ziyadar bida'i wa shirki wal hawa wayan kusu bi ziyadatul imani wa sunna wal yaqini anillahi kun gano wannan da kyau ku su kuma nasu tarifin kenan da ya ji wannan sai ya gane kuma ba gaskiya ne da ya auna kawa'id na kuruji ya ga duk suna da shi amma da gaya mai sai kalli shaksiya ikon allah nan makaranta da ku akwai wanda shi kuma da aka je shi me ya kalla <clears throat> sima ya kalla yake ganin sai da na ali masu ba daidai ba Dan me zai sa yaƙi mutanen nan masu irin wannan kamar ya manta annabi ya ce in ma ya ga sallansu ta fita sahabbai saboda tsabar rikici da ƙoƙarin ai kap kap kap kap haka ne in ka ji ƙira'a inda ake ƙajiwa in ka ji kaza in komi amma annabi ya ce ba su da alaƙa da addini aka zo aka ce ma sayyidina ali sun haura rafi kun tuna karatun sun haura rafi ya ce kash ba haka aka ce ba kafin rafi za a kashe su wani ya zo ya ce sun gama tafiya duka ya ce kai anya ba haka annabi ya faɗa ba can sai wani ya zo ya ce ga sunan suna dawowa ya ce yawwa ga sunan sun yi sahu-sahu saboda ƙoƙarin ma a hauro rafin a guje wasu suna ta faɗawa ya ce ga sunan sun zo sun ma fara harbin mu ali ya ce yanzu ne yakin ya nuna shi wanda yake zargin sayyidina ali ya gaya masu ba daidai ba da ya tsalle ya hau dokin shi ya ce sai da ya kashe saba'in kafin a sauke girkin wannan yanzu mutumin da ya iya gamsuwa wai shi musulmi ne ya zo yaƙi sayyidina ali kai jama'a kamata duk mai hankali inda ya kada da al'aqalu salim karka natsuwa da abin da yake faruwa a zamaninka mutum ya iya gamsuwa ya yaƙi sayidina ali kuma ya yadda a kashe shi ba mutum ɗaya ba har a ƙallafa a yaƙin nan a karawan farko an kashe hawa dubu hudu a lokaci ɗaya daga safe zuwa yamma an kashe mutum dubu hudu ya kawata mai imani kallo wannan abu wallahi ni ina karanta tarihin khawarij da tsiyansu mamaki nike ce wai mutumin da yake da imani zai iya gamsuwa ya wannan abin ya yadda a kashe shi kuma ya daga makami yana kashe wanda annabi ya yadda da su ya fa san abin da yake ba gaskiya ba ne wata manufa yake bi amma da yake wani abu ya zo ya sa mai rai ba shikenan ya yadda wai daga shi ya zo ya yadda da allah a yi haƙuri shi da dai yi na sai ka koma waɗanda ka tara kai ta masa ƙarya ka je ka je ƙarya ka faɗa shi ke ma ba matsala kai ta dama ina ma kai ka zo kai tambayan ga matsalan da kuke ciki na ga maka kawarijinci ne <clears throat> so duk malamin da bai dirasa kan a ƙa'id da firak ba zai wahala bai saka mutane cikin rudani ba kun gane saboda waɗannan aƙidin ko da suke shigo mutane duk akwai su a najeriya ina sauran wani malami yana karatu a wata tasha yana cewa wai yanzu duk waɗannan aƙidin babu su ji kaga mashirmanci ya babu su in baka san su baka ce me ko baka san su ba yana cikin magana bai kai ƙarshe ba sai na gane kullabi ne shi kuma a tashan 'yan shi'a yi a tashan ahalu sunna kullabi ne kalli ji an sa ka a tashin ahalus sunna kana faɗin irin wannan maganganu su kuma ahalus sunnan da yake su ma suna tafiya da ka ba wanda ya gane bannin da yake a kai da ana haka sai shugaban tashi ya ce kaka kara zuwa daga yau program ɗin ma ba za a ƙara sashe ba to dole ne abubuwan nan da shi'a suke kawa sai mun tsaya mun san shi wa ƙala to in aka tafi nesa sai a dawo kusa to kwameni wamin ha gaira zalik mala ya ce akwai wasu maganganu waɗanda ba wannan ba wa annahu laysa aidan ala tartibil mardiyya inda lahi wa inda rasulihi wai akwai ayoyin alkur'ani da surori wanda Allah da annabi ma ba su da su ba mun gani a cikin tafsirin safi na shi'a jizuyin farko shafi na 49 muqaddima ta shida fi nafzi mimma ja'a fi jam'il qur'an wa tahrifihi wa ziyadatihi wa naqsihi wa da zalika ku kalla ba wannan fa karara ne a cikin littattafan su amma dan shi sai zo ya tsaya a gaban ka mu wallahi ba mu ce alqur'ani bai cika ba ƙarya ake mana sai ka ce soya makaretan dama a imma suna ƙarya ba mun karanta a baya an ce imamu wane ya ce kaza ba sai ka ce oh dama a imma suna karya. to ina isma kuma da aka ce masu kuma a cikin littattafan ku aka ruwaito sun ce yanzu imamu wani makareci ne kai ne mai gaskiya kun gano wannan da kyau ko to bayanin da ya kamata za mu yi gashi lokaci ya ƙure za mu ji maganin da komeni ya faɗa da sauran maganganu na tsiyata ko irin waɗannan sayin allah maɗaukin sarki ya raya ma karatu na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum